Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. karfe biyar da minti goma sha biyar daga ɗakin magana na studio kalangu birnin yamai ba shakka kuna tare da hilin muhawara na studio kalangu masu sauraro mu da yau mu da sake saduwa an gaishe ku a game da kokarin da kuke wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu da ke zo muku kai tsaye daga ta hanyar gidajen rediyo 34 abokan hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasa baki daya ku samu shirye-shiryen studio kalangu kan shafin mu na facebook studio kalangu ko kuma kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp Mara Studio Kalangu ta ta taɓo fannin 'yancin samun ilimi da horo, kalubale matsaloli da mafita a kan wannan fannin a jamhuriyar Nijar. Sanarwar 'yancin dan adam ta duniya a ayarta ta 26 ta nuna cewar kowane ɗan adam yana da 'yancin samun ilimi da horo sannan kuma ba tare da ya kashe wasu kuɗaɗe ba musamman ma a bangaren ilimi da horo na farko cewa da karamin aji ko kuma a firamare wanda ya zama wajibi ga kowa. Koyar da ilimi da fasaha wajibi ne ya kamata a ba kowane dan adam damar jarba sa'ar tashi a a bangaren ilimi mai zurhi idan ya cancanci haka wato idan ilimin shi ya kai to kada a nuna wariya ko fifiko a ba dan adam damar jaraba wato kuzarin shi ya kamata al'amuran ilimi da horo su mai da hankali kan cikar burin mutum da kuma girmama 'yancin dan adam da walwalar shi wannan kuma ta hanyar kiyaye kulawa yafiya da kuma aminci ayar doka ta goma sha biyu ta kundin tsarin mulkin jamhuriya ta bakwai a layin shi na farko ya ce kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin rayuwa samun lafiya samun daidaituwa ta jiki da halin kirki samun abinci isasshe kuma lafiyayye ruwan sha tsabtacce da ilimi da horo daidai da yadda doka ta bayyana tare da bakin namu za mu tattaunawa kan kalubale matsaloli da kuma neman mafita kan tabbatar da 'yancin samun ilimi da horo a jamhuriyar niger a dalilin haka mun gayyato muku malam sha'ibu dambaji shugaban kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin malaman makaranta koza niger sinasir akwai malam abdu lokoko shugaban gamayyar kungiyoyin fararen fula masu fafutukar inganta hanyoyin ilimi da horo a ƙasar niger rosen akwai malam jafaru sale na ma'aikatar ministan ƙananan makarantu cewa da makarantun firamare mai gabatarwa hawa usman akan injiyo wuna tare da isa lawali madalla sannunku da karɓar goyon gayyata na muhawarar studio kalangu musoma da ku malam jafar saleh na ma'aikatar ministan ƙananan makarantu wani dalilai ne suka sa ilimi da horo suka zama 'yanci a jamhuriyar nijar kamar yadda kuka sani kamar mahi yawancin ƙasashe baka fata na afirka ko in ce ƙasashe na duniya kaf gaba ɗai sun sa hannu sun amince da wasu ƙudurori na duniya gaba ɗai wanda suka shahi sha'anin koyarwa kinan dangance da wannan alkawali da nishar ta ɗoka sai mu zo nan mu shinhiɗa mu gani yadda ya kamata mu aiwatar da duka alkawalan nan da aka ɗoka kinan in aka ɗoka na farko mu ta ƙasa wato constitution ta tilasta ma mahukumta su sama ma 'yan ƙasa ilimi na gari da sauran ababe daban-daban ba da bayan haka nan kuma in kuka komo kamar minista mai kulawa da makarantu nan ma an ɗauki ƙuduri a shekara alaf dubu biyu saboda a gani irin tsarin da ya kamata a yi na sha'anin koyarwa kenan in kuka gane akwai dokoki duka waɗanda suka sa ila gwamnati ya kamata shi huskanci sha'anin koyarwa tare da taimakon uwayen yara to ko za ku iya bayyana mana inda aka kwana a game da samun 'yancin ilimi da horo a jamhuriyar Nijar. to samun 'yanci ilimi da horo kun san abu ne wanda yake yana da babban tasiri kuma yana da wuya dangance da irin kokarin da ya kamata a yi ta fannin kuɗi yana buƙatar kuɗi masu ɗimbin yawa yana buƙatar kuma natsuwa cikin nazari domin a san inda aka fuskanta kun ga kenan daga nan da yake ƙasanmu akwai matsaloli da dama ba sha'anin koyarwa ba ne akwai matsaloli na huskan kiwon lafiya akwai matsaloli na abinci da sarwansu kenan kun gane sha'anin koyarwa shi ma shina daga cikin waɗannan matsalolin dole na nijar ta dage da huskance shi amma kamar yadda ni ba da bayani inda akwai waɗannan ababe duka kun san akwai ƙarancin hali akwai ƙarancin kuɗi ya kamata a huskance su duka gaba ɗaya kenan ƙalubale na farko shine akwai ƙarancin kuɗi masu ɗimbin yawa akwai gibi wanda ya kamata a cika kafin a cimma wannan guri yau dai ƙoƙarin da aka yi an kai to da scolarisation ya kai 77% don kashi 77 daga cikin 100 waɗanda ya kamata su taimaka makaranta suna samu su taimaka makarantar nan kenan kun ga akwai gibi wanda ya kai kashi 28 haka da yake ba su samu ba su samu wannan dama. Tun madalla Malam Jafaru mun sake dawowa gare ku. Malam Shaibu Dambaji ko Niger Sinazem. Wani irin kalubale ne kasar Nijar ke fuskanta wajen tabbatar da 'yancin samun ilimi da horo? Eh na gode miki eh, madam. Kafin in baki amsa ina so in ba da ra'ayi ra'ayina akan incin dan kasa shi samu eh, horo shi samu ilimi. Wannan ba kasan mu ɗaya ba Duk ƙasashen duniya babu ƙasar da ba ta sa cikin dokokinta ba wannan inci har manyan ƙasashe ma kamar amerika wajibi ne yaro eh, tsakanin shekara hudu zuwa shekara goma sha shida waɗansu zuwa ashirin biyu babu gwamnati ya kula da karatun shi mu eh, ƙasanmu eh, constitution ta gayi kuma akwai wata doka da an kai ta musamman shekara 1998 wadda ta ce duk ɗan ƙasar Nijar incin shi ne shi samu horo ya je makaranta shi ko gwamnati wajibi ne gare shi ya ɗauki matakan da sun ka washi ba gare shi don wannan incin shi kasance kenan dai wannan ba sabon zance ba ne tun lokacin da mun ka samu eh, incin kanmu hukumominmu sun yi yunkuri da a samu a ba 'yan ƙasa damar su je su karatu to kin tambaye ni kalubali eh, kalubali eh, wanda ya yi magana ya ga kalubali guda mai mahimmanci shine ta dukiya saboda shi karatu idan ana son a ga hasken shi dole a sa a sa eh, dukiya mhm. isassa saboda akwai bayan ginoni akwai littafai kuma akwai eh, yanayin da ya kamata a yi karatu cikin shi mhm. kenan wannan shine kalubali mai ƙarfi kalubali na biyu shina da alaka da na harko shine kulawa mhm. kasan kamar kasashen mu sai a ce da an yi zancen karatu sai a ce babu kuɗi kenan ba iya sawa dukiyar da ta dace don a karanta su 'yan ƙasa nijin nika yi eh, wannan ana gan shi ne amma in dai akwai niyya ana yi abubuwa da yawa saboda akwai ƙasashen da ga sa kuɗi fiye da rabin kasashen kuɗinsu da suka sawa zuwa wajen eh, karanta su 'yan ƙasansu kamar ƙasashen nordic kamar yanki ɗauki finland ko norvegia duk sa kuɗi da yawa abin da ya shi karatu ko da yaushe an ƙiddiga za a gane cewa sun yi tsarin karatu mai mahimmanci in an kai diga kenan su ne kullum an na farko ta wannan fannin kenan dai a takaice ina ce miki akwai kalubale kalubale biyu na shaida miki su na kuɗi kulawa saboda shi eh, ta karatu ana son a gasken shi dole sai an kula da ko malam makaranta ko su 'yan eh, makaranta ke ji a takaice abin da ya miki Eh, sanarwar kasashen duniya ta bayyana cewar kowane dan adam yana da 'yancin samun ilimi da horo sannan kuma kyauta musamman ma a fannin farko wannan kuma ya zama wajibi kan kowane dan adam shin me ake nihi da haka malam sha'ibu da mashi kisan kasan wannan dokar cewa ta yi yaro daga shekara hudu zuwa shekara ashirin babu mm-hmm. kinan gwamnati ke kulawa da karatun shi mm-hmm. shine nan wannan abin a ce incin ɗan ƙasa ne kyauta a kula da karanta suwan shi tuma da lamun sake dawowa gare ku sha'ibu da mashin malam abdu lokoko a matsayin ku na shugaban kungiyar haɗin gwiwa kungiyoyin yan fararen fula wanda suke fafutukar kare yancin wato na makarantu wani irin kallo kuke ma wannan al'amari na yancin samun ilimi da horo a ƙasar nijar bismillahirrahmanirrahim sai mu goda ga studio kalangu da ya ba mu damar mu hallara nan kuma mu tattauna bisa ga abu mai mahimmanci harka ilmi don saboda kun san hausawa sun ce duk ƙasar da babu ilmi matacci ne to don haka wannan ƙungiyar tamu eh, ta rosen ta yi nazari yau da shekara biyar na dibin al'amari yadda harka ilmi take tafiya cikin ƙasarmu shi dai in kai dubi akwai inda aka samu aka ci gaba kamar na tura yara makaranta amma in an ka hoshi sai a ga wannan ilimin kyaukyawar shi bai ta karya karya ba don saboda mun duba mun ga ɗigo biyu ne cikin ɗari wanda aka cewa ilimi na ingantacce ake bada cikin ƙasanmu shi ko wannan ya biyo da nasaba kala-kala na farko gwamnati ya ce bai da kuɗi bai da jarin da ya kasawa har a samu a ɗauki mushunan lakwal waɗanda an kasan lalle mushina ne na gari na kowa. Na biyu gwamnati ya nuna cewa dambu ya yawa bai shi mai. Na uku gwamnati shi kan shi ya nuna cewa har da tallafin da al'ummar duniya ke kawo mai kuma da hannu da ya rantaba ga takardu da dama ko na nan cikin ƙasanmu cewa da constitution ko kuma na ƙasar waje trete da wani abun ga kawance na cooperation ya nuna cewa wani bi bai samun kuɗi yadda ya kamata shi same su shi tafiyar da harka ilimi to in ka duba shine ke kawo mi yan kungiyar kwadago na wajen fannin makaranta kuna gani sai su ta yashin aiki mhm. shi ko yashin aiki da inda an ka yi shi da an san lakwal wata tara ne shekara duk wata tara na kamata ayi. in kwana guda ka rage to haka shike kaman ka ba da kuɗin kamiya a rage su ne hakan ga na mai gida hakan ga kenan me ba ta daɗi kenan lakwale shekarar nan dai ba ta kyau bale ko wani bisai ku ga an yi yajin aiki na zube ba ni kwarya wajen wata ɗaya wata biyu wata uku muhimmanci shine yau in aka duba ole da mu samu wata tara cikin shekara sai ka iske wani bi shekara ta tashi wata biyar wata shida wata bakwai waɗannan watanni nan da aka ragewa yara waɗanda ke zuwa lakwal shekara da shekaru in suna rage ɗaya suna rage biyu har su kai wanda za su rage shekara cikin fannin su na su kai shekara goma sha shida ya kamata yaro yan sa da shekara hudu sai shekara ashirin biyu babu yana makaranta amma shugaban kasa ya ɗauko cewa duk yaron da adda shekara hudu har shekara goma sha shida bai kamata a ce ba shi lakwal ba amma in ka duba yau sai ki ga yara waɗanda an ka ɗauka in suna primary sai a hidda su ko ko college ko lise sai ki ga an hidda su tsarin da gwamnati ya ce akwai wani program wanda aka ce ma PSF tsarin nan wannan shi na ga cewa in yaro bai yi lakwal ta zube ba ni ƙwarya wanda ake cewa ma assignment general mhm. to akai shi wajen koyon aikin hannu ko kuma akwai shi wajen guje-guje ko a kai shi wajen al'adunmu na gargajiya ce da culture don ka duk waɗanganan ke gaba a gayin su sai ki iske kananan yara ga sunan wasu sun kama hanyar bara wasu sun kama hanyar sace-sace wasu sun kama hanyar shan dissolution don saboda mi don saboda ba waye ma ubannan yaran kai ba na cewa in an hidda yaron ka da college ko ko da primaire in dai bai wuce shekara goma sha shida ba ya kamata ka kai shi doka ta ba da wannan amma ba aiki da ita to don shine mu ga namu gani babban kalubali wanda ya kamata gwamnati da ubannan kyallakwal da mushina da mu ma kungiyar hula ya kamata a yi babban zaman taro wanda aka cewa to da bakin yau yaro duk aka hidda lakwal kaza in dai bai wuce shekara goma sha shida ba ga matakin nan za a ɗauka ga wannan ka zuwa uban shi ko shi da kanshi ma shi shi rubuta kanshi a sa shi wani waje don saboda doka in an yi ta in ba a kula da ita in ba aiki da ita kenan kama ba doka ba ce babban kalubale yau shine rishin aiki da doka kuma a shaida ma yan kasa yadda doka take ciki dan in ba haka nan ba wata rana za mu gari mu iske duka ƙasashe na gewayen mu sun sun bar mu asara ce ga kasar Niger tunda kasa an yi ta ne ne dan saboda ku da kun ka zo ku shige wata ran fa tahiya za ku yi in kun ka tahi wasu za su biya baya gare ku kenan kasa abu ne wanda ga ci gaba ba ka ce a to ni da baki na kasa ta ta tsaya nan kenan ya kamata da ma'aikatan da ubannin yan lakwal da kungiyoyi na malaman makarantu ne da ƙungiyoyi na horar hula waɗanda a cikin wannan fannin a tsaya yi babban taro ai babban shawara wanda ga sa doka in an ka huddo ta yi aiki da ita kalubali babba shine rashin aiki da doka kuma ana na ana aiki da program da aka ce ma bai kamata a ce to bari mu ɗauki mu wanda ga gyara mu ba mu yadda wanda bai gyara mu kenan abun a'a harkar kasa doka doka ce ba ta da iri ba ta da kama ba ta da bambanci ba ta da son zuciya ko a aiki da doka abun shi ko kuma in ba aiki da ita to a gaba muna gane kuren mu Allah kyauta shin ko akwai wata alaka tsakanin yancin samun ilimi da horo da kuma karatun kurnadi a sosai akwai babba alaka ita ce gimshiki na duniya ya ce ko wani irin mutum ne ko mace ko namiji ko baka fata ko hara ko abunga ya ya kamata a bashi ilmi ingantacce shine aka ce ma apprentice tout le de la vie kenan ko da yaro ne ko babba ne wanda ya fuskanta shina cikin ƙasa mhm. to ya kamata a bashi ilmi daidai gwargwado kenan alaka ita ce kurdadi wannan wanda duk bai samu an ka koya mai karatu tun shina karamin shi shina da haki a koya mishi alal misali yau abin da sa kuna gani wani bi yan ka Nigeria wannan na IDH e suna hituwa da Niger sai a ce a ah, ai mu annabaya wannan abun na kurdadin ya shiga cikin babban abu wanda yake da nasaba mhm. cikin wannan classmate ɗin da ake. Don haka kenan akwai alaƙa sosai mhm. tsakanin kurdadi da koya karatu da sha hankali. amma ita lakwal kowa ya sani aikinta shine horaswa da koya karatu eduke an sanya ake ca da horan shi kenan horaswa da koya karatu kenan mushe shi ya zanto mutum ne wanda na ɗaya ya kamata shi koya karatu na biyu sai shi horar da yaron shi shi ce a kaga wanganan abu na kwarai na ka yi shi wanganan bai da kyau kakka yi ke gani ya gamsu da cewa abinda ubannai ga horaswa cikin gida shi ko mushe ya kamata mushe lakwal ya kamata shi kuma shi karkara dan saboda wanda zai horaswa nan gobe in ya tashi da ilmin da aka gare shi ya samu ilmin ilimin na ya gamsu shi dan kanshi kuma dan al'umma wadda yake cikin ta dan saboda ita rishin koya ma yar tarbiyya wani bi ke kawo wannan matsala kika gani yare in sun yi grave wasu to su ta kunan tayoyi wasu je su hoshe motocin mutane ko wasu su su hoshe watattani waɗanda ake gani ga hanya wannan rishin tarbiyya ne wannan ko ya kamata a ce in uwaye sun yi shi ma mushen lakwal shi ba da tarbiyya shi kuma ba da ilimi har da wajen kudadin nan yanzu alal misali shi abun ga malam jafaru ya gaya miki ya ce miki cikin yare waɗanda ke tahiya eh, makaranta eh, kashi ɗari 77 suke tahiya kenan 23 a basu tahiya ko to eh, yanzu yan a ce shi bita na shi hodi nawa ne waɗanda kurdadin waɗanda ba su samu zuwa makarantar mai kurdadin din da aka koya musu inda shi hodi na bai ta kira kira bai shige kashi 20 ba ko ko 30 cikin 100 don ke gani har yanzu akwai akwai sauran riga aka ba kenan mu ga namu gani ya kamata wannan harkar kuldadi din nan a gama shi shi samu babban abin tarbo zuwa ga gwamnati don saboda ka a ce a ah, kurdadi na waɗanda nan ba su yi lakwal ba bari mu abin a'a ya kamata a ba su inganta ingantaccen ilmi wanda ga sa su gane yadda duniya take kuma ya umhane su in kan kasuwa ne suna su sahi cikin halshen su ko kuma tunda shi ko dadi ba sai an sai cikin halshen wani ba mhm, mhm. kuma in ba dawo ma bisa ga abun nan akwai wani cikas wanda yau mutane ke gani kamar abun gani koyo cikin halshen wani wani bi kuma akwai matsala gare shi kamar yanzu horon shi da aka gani yanzu ke ga nan ina ina yin Hausa amma dole sai na gama da horon shi dan saboda tun wanda an ka fara mu tun farawa mu an fara mu da horon shi halshen wani amma ana iya yau a koya ma yaro da halshen shi shi tashi ko kuma halshen da a cikin kasar shi ba sai halshen shi da yake yi ba amma harshen na cikin ƙasar shi kamar yanzu a ce ni ina hausa amma ana koma min zabarmanci in tashi in yi shi sosai ko ina ni tahi inda adda zabarma ina in hidda kaina kuma ina iya in hulɗa da su abu ne wanda shi ma ya kamata gwamnati shi mai da hankali kwarai bisa gare shi mun dawo kan wannan insha Allah malam Jafaru Sale shin wani irin walharu ne ƙasar Nijar ke cin karo da su wajen tabbatar da yancin ilimi da horo kamar yadda kuka sani gwamnati tana da nauyin ta ba 'yan ƙasa duka horo mhm. amma cikin waɗanda ya kamata su su ta yi cikin ƙananan makarantu waɗanda adda shekarun ta yi a makaranta kashi saba'in da bakwai da ɗigo bakwai na ka samu su ta yi kun gane ko kenan akwai giɓi. wajen kashi ashirin da wani abu ba su samu su ta yi to waɗannan wani ƙalubali na daban mm-hmm. ana shin hiɗa musu sha'anin koyarwa wanda ya shahe su wanda bai samu ba yadda ba cikin makaranta wannan yana ta tahiya cikin harakar kurdadan mm-hmm. harakar kurdadan ta kasu kashi biyu akwai kashi na farko wanda shike matasa ne ake ma waɗanda suna da shekara tara tara zuwa goma sha hudu to matasan nan in aka ba su horo ana iya ga shekara guda sai su dawo cikin sha'anin koyarwa wancan wanda na makusanci na farko cycle mhm. formal mhm. kun gane ko kenan su komo su ci gaba kamar yan makaranta waɗanda muka sani mhm. shahi na biyu cikin waɗannan kuma ana iya a hidda a koya musu aikin hannu wannan mun samu kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suka gudanar da suka taimaki gwamnati ta wannan hanya su koya ma yara masu shekara tara zuwa goma sha hudu ko abin da ya hina karatu karatu da rubutu mhm. sa'an nan kuma su koya musu aikin hannu mhm. bayan sun koya musu aikin hannu sai su yi musu rikiya su zamanto su yi sana'a su zamana zaman kansu mhm, wannan akwai kungiyoyi kamar su mdo jihar Tawa da su onen da suka ba da wannan gudurmawa ta cikin kawo mu gwamnati haɗin gwiwa cikin sha'anin koyarwa kenan kun gani duka da kokarin da gwamnati shi yi na sha'anin koyarwa akwai matsaloli da dama har da yanzu har yanzu ko da yaushe dai ana fama a shawo kan matsalolin nan ne mun ce muku duka gwamnati na da nauyin shi tura duka 'yan makaranta waɗanda adda shekarun su yi karatu su taimaka makaranta mhm. banda haka nan kuma yana yana ci gaba da kurdadin to wannan duka abubuwan ana yin su kuma har yau gwamnati na da nauyin ta diba akwai yau mutane waɗanda suke suna da raunin jiki kamar ko kurame ne ko makahi ne mhm. su ma gwamnati bata hidda su ba daga cikin tsarin da ta kai ana koya musu karatu har su kai samun aiki na kansu ko makahi ne ko kurame ne da sarwansu mhm. kuma cikin wannan kokarin gwamnati akwai kungiyoyi da dama kamar handicap international ko ko eh, da suna sannan suka sake suna suka koma education et inclusion mhm. suna kama na goyon baya bisa ga mhm. wannan abu kenan dambu ne dai in yayi yawa ba shi shin mai amma akwai tsari mai mahimmanci wanda ke. an tsara shi cikin aiwatar da shi na aka samu yan matsaloli mhm. to kamar a wannan fannin wani irin ci gaba ne aka samu to ci gaban da aka samu yau kamar ga da gurin da aka ɗoka na kan duka yara makaranta gurin nan ana cikin shi kuma an samu kamar to da scholarization ya karu da bai taka kara ya karya ba yanzu ya kai kusan kashi 77.7 kun ga wannan babban ci gaba ne haka kuma cikin yaƙi da jahilci da mutanen da ka samu yaƙi da jahilci yawan su bai taka kara ya karya ba amma yau gari gari gunduma gunduma ana yaƙi da jahilci al'ummar da ka samu yaƙi da jahilci yawan ta ya ƙaru matuƙa sa'annan kuma yara waɗanda ake koya ma aikin hannu kamar ga lisahin da kwansaye ya bada akwai waɗanda ba su samu su tsaya karatu lokacin da ya kamata to ana iya tura su cikin makarantu masu zaman kansu to an ƙirƙira waɗannan makarantu makarantu na koyon aikin hannu cikin duka karkara kuka doka kamar difa kamar zandar kamar agadas ko ina an ƙirƙiri wannan makarantu saboda yaro wanda bai samu ba ya ci gaba da koyon karatu sai shi ta shi koyi aiki na hannu mhm. kenan kamar misalin da abin da kwansai ya bada bai kyautu ba yaro in ya taso zuwa shekarar nan goma sha shida din ya kasa ci gaba cikin karatu a bar shi haka nan kara zube to banda haka nan kuma ina son in ɗan yi gyaran huska kaɗan yadda kwansai ya yi zance yanzu idh kamar abin da da ka kawo gwadin ci al'umma na duniya mhm. ga da alfabetization tana cika haka nan na zancen da ya yi mhm. amma ga bara suka hidda alfabetization kenan yaƙi da jahilci aka hidda shi ciki sai aka kawo yanzu wani abu daban na dadewa cikin makarantu mhm. shi ya ɗauki wannan wurin kenan durée de scolarisation ita ta yanzu kambacin wannan to da alfabetization ita aka mai gurbe mun gode sosai jafaru mun sake wato dawowa a wajen naku malam sha'ibu dambaji wacce irin rawa ce kuke takawa a bangaren kwas nigeria sinasef don cimma gurin na tabbatar da yancin ilimi da horo a niger ke sa aiko sinasef kungiya ce ta malaman makaranta mhm. kenan dai menene ya kamata malamai su yi mhm. don su zamanto wannan inci ya zama tabbatacce kungiyoyi kamar yan sandika yawanci ana zancen yan sandika sai a ce su matsayinsu shine su zo su ce a kara musu albashi ai musu kazaka alhali ba shi kadai ne a bukatun yan sandika ba tunda dai mu mu malaman makaranta ne duk abin da ya shahi lakwal ya shahi mu kina abin da ya kamata a yi don a samu sakamako kyaukyawa ya shahi 'yan sandika mhm. kamar misali abadu lokoko ya ce an samu kari kamar an ce yanzu ka firamare yaro 78 ke zuwa lakwal mhm. amma in an kalisa fa kyaukyawan sakamako ba babu shi saboda ana son yaro shekaran nan uku in ya fara karatu shi zamanto da sai zuwa sai an zamanto ya iya karatu ya iya rubutu mhm. to in an kalisa za a gani da yawa waɗannan yaran ba su iya wannan karatu ba ba su iya wannan rubutu ba kuma idan an je can ƙarshen ma firamare idan an yi jarabawa ba wadda aka yanzu ba in an kai jaraba za a gani za a samu na kaso da yawa kuma in ki je ma har can secondary duka shine sakamakon da aka samu cikin yaro ɗari da sun kai jarabawa cikin an samu a samu yaro talatin wannan shaida ce da nakwal ɗinmu mhm. tana da babban kalubale ana sa kuɗi da yawa amma sakamakon da aka samu bai takara karya ba kenan mu da sunan ƙungiyoyin malam makaranta mhm. dole ne mu ba da goyon baya da a samu sakamako mai haske to shi sakamako mai haske eh, akwai sharuɗan da ya kamata a cika idan ana so a same shi mhm. ni na miki zancen kuɗi dukiya da ya kamata a sa mhm. saboda shi sakamako ana son shi ya kamata na farko shi zamanto babu rishin kwanciyar hankali saboda in ki diba na ki gani lakwal ɗin mu shekara duk ana ya zukan aiki ko 'yan makaranta ko mu malam makaranta mhm. in kwana guda an kai na yajin aiki za a samu matsala ƙarshen shekara gaskiya ne saboda ita shekara shekara karatu akwai tsarin da an kai in ka ƙara shekara ga abin da kamata zamanto an koya maka to in ba a koya maka shi ba shekaru da shekaru sai karatun ka da na kaso da yawa wannan kowa san da kanan kenan idan ana son a lakwal mu ta samu sakamako mhm. wannan incin da an ka ce an ba 'yan ƙasa saboda inci da an bashe shi idan ba a sa yanayin da gaba wannan incin zamanto ya kasance ba mhm. eh, zancen banza ne ka gane ko kenan duk abin da ya shahi waɗansu ya kan aiki mhm. kamar ko kwaban da ma'aikata ke ga cewa su a kara musu albashi jin na kai gwamnati ya kamata ya yi nazari a kan shi zaman tola kwal mu wannan rashin kwanciyar hankali an ciwo kan shi eh, matsala ta biyu ita ce mm-hmm. ta yanayin karatu su ko lokacin da ya karanta suwa in ya je lakwal shi duk kayan aikin da suke bukata shi na da su mm-hmm. shi malamin makaranta me ni da secondary wallahi akwai sai je din da an ka buɗa malamin makaranta idan shi na son ya tsara darasin shi sai dai ya je ya ɗauko littafai ko ya ɗauko tsohon kayuka ba ta yiwuwa a samu sakamako mai haske idan wannan yanayin ba kula da shi ba <laughs> mhm, mhm. kamar lakwal akwai direkta saboda shi direkta wa cikin lakwal kina da babban muhimmanci in kai ma preparation sai ka je ka gwada mishi mhm, to in bai kware ba a cikin shi ce na wannan wurin ka dan kasa a gyara ka gane ko shi na nika cewa yanayi zamanto akwai kayan aiki kuma waɗanda ke karanta suwa su zamanto sun kware ko ba su kware ba su zamanto da akwai malamin da ke nan shi na iya nuna maka zamanto ka kware ka gane ko shi na amfani nika cewa a sa kuɗi ni ban yarda a ce in dambu ya yawa bai jin mai a'a dambun nan ba ba yawa na yi ba mhm. akwai mai isashi mai man nan ba a zuba cikin dambu yadda zai gama dambu ba a zuba cikin dambu ke gane akwai kasashen da ba su arzikin mu ba mhm, mhm. duka waɗannan kasashen na arewa turai finland ba su arzikin mu ba tsakanin lanhon suna tunda ba su da min lanhon suna su aiki mai sai ya zamanto tunda sun ce sun yi zaɓin da mahimmanci karatu ne sai kuɗin da an ka samu ba a wasa da su kama a zo a ce ai a sa ta wata hanya nijin ni kai da an yi niyya wannan yanayin ana iya samu shi a samanto an samu malaman makaranta ƙwararri zamanto inda su karanta suwa sun samu yanayin da za su karanta suwa yadda ya kamata kuma shi zamanto in an kai jarabawa za a samu sakamako da dace kamar misali an yi zancen eh, lakwal ana kore yara da yawa gaskiya ne ana kore yara da yawa mai doka ta ce yaro sai ya kai shekara goma sha takwas kenan bai kamata a kore shi ba hukuma ita ce adda nauyin ta ɗauki ƙudurori ko ɗansu arete ko ɗansu dekare ta ce gawa da ma'aikata za su aiki shugabannin eh, ma'aikata za su aiki kuma misali in kishaye secondary a retan da gare mu an ce yaro cesium in bai samu sisurvan ba an kore shi to sai su zamanto yare da yawa sun zo cesium da cesium a kore su mai in an gaya miki yaren da kora daga cesium abin shi na ban tsoro kamar ba shekarar ta shuɗe cikin yaro dari yaro hudu an kora 44% exclusion jin da kai wannan shine babban kalubale jafaru ya gai mhm. cikin tsarin na, na idh e abin da aka lisayi shine idan ana so mu yi yunkuri mu kara gaba dole sai an aiki da waɗannan dokoki kashi zamanto shi shugaban ƙasa kamar shi na cewa a wajibi ne yaro ya tsaya lakwal sai shekara goma sha shida mai wannan bai isa ba tun da dai shine shugaban kasa ya ɗauki doka ko ya ɗauki kuduri na musamman inda zai tilasta ma saboda shi direkta direktar din lakwal ko wani direktar din dds departmental ko regional mhm. shi na aiki da dokoki da kuduran da akwai idan ba ɗauke su ba wannan na kason za mu ci gaba da fuskantar shi To madalla eh. shaibu mun sake dawowa gare ku. E bayan sanarwar kasashen duniya kan yancin na Adam da kundin tsarin mulkin kasar Nijar wanda a mataki na biyu na ayar doka mai lamba gomiya tara takwas sha biyu ta ɗaya ga watan Yuni shekara ta dubu da gomiya tara da takwas ta yi tsokaci kan daidaita al'amuran ilimi da horo a Nijar ta bayyana cewar samun ilimi da horo yanci ne ga kowa kowane ɗan ƙasar Nijar kuma gwamnati ɗau alwashin ba kowane yaro daga shekaru hudu zuwa sha takwas ilimi da horo yau shekaru ishirin da gwamnati ya ƙaddamar da wannan dokar shin wani iri tsokaci zai kuma akai malam abdulko na farko da ita wannan dokar wadda aka ce ma lozen mhm. sunanta kenan Lado da educative du niger an yi bitata ta lalle lokacin da ta hito tana da mahimmanci sosai mhm. amma da shike doka ce wadda aka ɗauka ba bita da abubuwa waɗanda ya kamata su gyara ta ba haka yake kamar yanzu mutum kai riga ba wuya ko ko kai riga babu hannuwa to ke gani akwai matsala a sata ko akwai dekare dekare waɗanda ya kamata a ɗauka su bita ko kuma arete arete mu da muka yi nazarin ta muka ga dekare waɗanda ya kamata a ɗauka a bita da su suna kai kamar dekare talatin mhm. arite arite suna kai kamar arite hamsin amma yanzu gwamnati sai ya duba ya ga in muka ci gaba da wannan tahiya da wannan dokar kamar yadda ta kyanta ya zan kamar suka mahaukace godiya sai aka ce to yanzu ai kwamiti wanda ga sa ai bitata mhm. kwamitin ana aza shi wanda mu an gayyace mu na cewa mu tai a duba wannan dokar ta lozen yadda za a yi a gyara ta sosai a sa ta daidai lokaci tunda komi yana son ka yi shi cikin lokaci mhm. tunda lokacin da an ka yi ta kun san lokacin shugaban kasa ibrahim bare mai nasara ne an ka yi ta allah shi karshi allah sa kwanciya huta ce gare shi lokacin shi ne an kai wannan dokar da an ka yi ta ana yi wasu su ɗebi abin da suka so wasu kuma su yi abin da gyara su shi suke yi cikin wannan doka doka ita ba ta da kama ba ta da son rai ba ta da nuna bambanci gwamnatin ga ya ce kwamitin nan zai aiki bayan an yi babban taro da su cikin watan juyi inda aka je aka bitanta aka abin yanzu aka ce to a duba kwaskariman da ya kamata a kawo kahin a kai ma asambile ta gyara ta an ɗauki hanyar cewa za a shiryar da harkar ilimi shi zanto kowa shi san aikin da za shi ubannin yan lakwal ga abin da ya kamata su yan lakwal ga abin da ya kamata su mushina ga abin da gwamnati ga kowane fanni fanni ya kamata kowa ya kwan cikin aikin shi har da harkar lakwal to don ka wannan dokar. akwai ta kuma ana na ana yi mata gyaran huska wanda ga sa ta daidaitu da lokacin da muke ciki kuma ta daidaitu da zamaninmu kenan wannan ga namu gani hanya abun ta ya tabi hanya mm-hmm. amma abun da gwamnati ya kamata shi gwamnati shi shi abun da ubannin ƴan kamata su yi su ma su yi su ƴan kowa shi ƙungiyoyin kwadago na mushuna kowa shi ƙungiyoyin horar hula kowa shi san aikin shi wannan doka insha Allahu za a yi mata kwaskwari ma a yi aiki da wannan abun don saboda ka a kawo tashi hankali ko ko ka a kawo wani garau garau cikin abun ga tunda lakwal an sani mhm. shi wata tara ne in an ka rage su lakwal ba ta kyawu kenan don saboda haka nan in an kai wannan dokar kowa shi bita daidai gwargwado dawo a nan cikin ɗakin magana inda muke ci gaba da muhawara ta studio Kalungu. A ganin ku gwamnati na iya ɗaukan nauyin karatun illahirin yaran niger wanda shekarunsu suka isa zuwa makaranta. Ganin yadda al'umma ƙasa ke bunƙasa. Malam Shaibu Dambashi. <laughs> kin sani kai malam sha'ibu kai ta tambaye kin sani mana no shi ma abdu ya sani ya san da gwamnati shi na iyawa mhm. mine ne iyawa incin da incin zuwa lakwal ne shi zamanto in an buɗe lakwal ba sai an biya kuɗi ba Shi ne mhm. incin ne incin kama eh, ƙauye inda babu ba su isar littafai mhm. su zamanto a taimaka musu kin gane ko mhm. ne inci ni babu wanda zai nuna mini gwamnati bai da wannan ƙarhin gwamnati ke ji ko ƙasa ƙasa ni ce idan ta yi niyya babu abin da ya karhinta kin gane ku akwai kasashen da ba su da arziki mai dan sun ɗauki niyyar eh, su kula da karatu da aikin likitanci yau in an kai lisayi su ne an na farko in ka ɗauki ƙasa kama eh, eh, cuba ƙasar cuba ƙasar cuba ba ta da wani arziki kin gane ku mhm. mai yanzu can yaro duka shi na zuwa lakwal kuma in an ka lisawa kamar likitoci mhm. eh, eh, likita nawa ne ya kamata a eh, zamanto mutum dubu suna da to ki ba ita gaba kina ni ba ta yiwa a cimni ƙasa ba ta iya ƙasa tana iyawa in ta ce in ta ɗauki wannan niyyar mhm. ta sa dukiya duk abin da ya zama to su kashe kuɗi na ɓanna mhm. ka ta yi su dan ana kashe kashen kuɗi ɓanna da la mal abdullahi koko mine ne fatan ku da gwamnati fatan da gwamnati shine alkawalin da gwamnati ya dauka mhm. na cewa duka yaro da shekara hudu zuwa shekara goma sha shida tilas ne a kai shi lakwal kuma tilas ne a ba shi ilimi ingantacce ba sai ya bi korila ba mhm, mhm. to muna son gwamnati wannan alkawalin shi cika shi kuma shi bi shi sau da kawa biyan shi sau da kawa shine abin da Eh, malam sha'ibu ya faɗi mhm. a samu mushina ƙwarari wanda ake biyan su albashin su daidai gwargwado in wata ta mutu mhm. bukatotin su da ya kamata a yi gwamnati shi kula wanda shi ka iya yi shi su daidai gwargwado mhm, bai ci ga haka nan a yi gidan makarantun ne na dindan da dindan ba cikin eh, kamar ana cikin haki ba da ake gani a kawo tabuluka da tabul ban a yara kuma duka makarantun nan na muna son da na cikin birni da na daji a samu a gewaye su da mir a kalince su don saboda kan mutane su ta shiga cikin wurin lakwal kamar waɗanda za suna kasuwa. Mhm. Bai ci ga haka nan gwamnati ya ɗauki alkawali na cewa zai ba da ilimin nan ba cikin sai an biya ko lawashi ita ce ake ce ma gratuite. Ya kamata mu mun haɗi da babban murya mun ci lakwal biya da shekara hudu zuwa sai md wannan a roshe su mun haɗi mun ka ce gwamnati su roshe su tun da dami yau gwamnati in ya ce bai da kuɗi akwai dubarar da ya kamata shi samu kuɗi tun da eh, majalisar ɗinkin duniya ta kawo wata gidauniya ta ce duka ƙasa wadda ga son ta ingantar da ilminta in dai ta kawo gyaugyawar hujja na cewa gashi ba ta iyawa to ana taimaka mata shine aka ce ma partenariat mondial de l'education kenan gwamnati in ya ga bai iyawa an ce mai shi ta kasashen waje sun ce suna ba da tallahi in ya nuna lalle bai iyawa kenan a ta wannan waje kuma ana nan ana ba da kuɗin mm-hmm. amma kuɗin da ake badawa shine muke son in dala an ka kawo ta ta cikin makaranta kawo in miliyar an ka kawo su ta cikin makaranta ka a sa su wata batatta hanya wadda ga sa ai ta binciki mu haɗo bisa ga lokacin da kun tuna da wani aiki a sha da aka yi na da aka ce ma a ferme ba Mhm. mutane suka kwashe kuɗi na lakwal suka sa cikin aljihunsu suka je suka ta barazana da ita yara sun ka kasa zuwa lakwal ba biya mushinan lakwal ba to wannan ga ƙasar mu muna son ai Allah wadde da shi kada a koma gidan jiya a samu kuɗi da kasashen waje bai cika haka nan muna son gwamnati shi duba da kyau shiga yadda harkar karatun ga take ai babban nazari wanda ga sa doka a bita a shaida ma mutane ya ya kamata su yi in ahidda ɗinsu da wuri kaza su koma wuri kaza <laughs> ƙungiyoyin eh, ƙwadago muna kira gare su su ma su ji tausayin ƙasa in gwamnati ya ce a bashi lokaci a bashi lokacin nan har kai in ya kai in bai yi ba wannan abin da suka yi su idan saboda yashin aiki shi na mai da ƙasa ba har lakwal in dai cikin lakwal ne yashin aiki shi na da eh, eh, nasaba ga duka abin da ya tun da kun san shi ita lakwal kaman zuciya ce cikin jikin mutum inda duk ba ta yi to duk sauran abun wani kiwon lahiya wani kaza kaza wani duka wannan abun don ya kamata a ci. in za su yashi aiki su san yadda suka yin shi da dai gwargwado kasu abun ga mai muna son su sasanta ko da lokaci da gwamnati mu kuma ƙungiyar har hula mun ɗauki alkawali cewa za mu kana mu taimako ko wace ƙasa ya muku zancen abun ga monday zanfan waɗanda suke can suna aiki cikin ƙasa don saboda su kana su ƙoƙari don mun ɗauki wannan alkawali na cewa za mu taimakon gwamnati da duka abin da muka yi kuɗi ne mu da ƙasar waje da horarsa malaman makaranta da horarsa uba na kyalakwal mhm. wannan mun ɗauki alkawali za mu kamo wannan taimakon namu na cewa gwamnati dan ƙasa shi ke yi mu ma dan ƙasa muke yi don ka muna kawo namu taimako don saboda lakwalinmu ta yi tara cikin wannan kuncin da take kuma insha Allah ta za ta yi in dai mun haɗa kanmu kuma an sa niyya gaba na cewa a ceto ƙasar eh, lakwalin da cikin halin take ciki. Madalla mun gode Malam Abdu. Eh, Malam Jafaru wani irin shawari ke gare ku ko kuma kira zuwa ga masu ruwa da tsaki a bangar ilimi da horo domin in lahirin yaran Nijar da shekarunsu suka isa zuwa makaranta su samu horo yadda ya kamata. To abin da nika son dai in kwatanta na harko ina son cewar duk cikin tsarin da aka yi an azami gwamnati nauyi amma uwayen yara su ma suna da nasu nauyi. Mhm. in kuka ɗauki kundin ƙasa namu ƙudirin shi na 28 an ce le parents ont le droit et le devoir d'élever d'éduquer de protéger leurs enfants kenan uwayen yara ya zama tilas ya zama wajibi gare su da su kula kuma su ba ɗiyansu tarbiyya ta gari da taimakon gwamnati kenan tun daga farkon harin ba gwamnati ya ka azama wannan da kaya ba kenan ya kyautu uwayen yaran ma su san taimakawa haka kuma yadda ki faɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu su san taimakawa alhamdulillah yau akwai matsaloli amma kuma an shawo kan matsaloli da dama in aka diba aka yi tarihi sai a gane cewar ga da yara ba a samu da dama su tailakwal yau to da scolarization ya kai saba'in da takwas mhm. na harko kenan na biyu kuma sha'anin kyan da aka tsaya kuma aka yi nazari aka ga kyan sha'anin koyarwa yana da rauni dangance da wata jarabawa da aka yi ta duniya kaf gaba ɗai aka gane Nijar akwai raunin sha'anin koyarwa ba shi da inganci ba shi da kyau sosai sa'annan ne aka tsaya aka hiddo wani tsari wanda shi za a yi ma yara shi paske yaro in ya zamanto bai iya karatu ba bai iya rubutu ba duka abin da za a koya mashi aikin banza ne kenan gabara sai gwamnati ya tsaya ya nazari ya ce ya kamata a hiddo sabon tsarin nan don a inganta sha'anin koyarwa tsarin nan ya kyautu cewar a koya ma yara karatu da rubutu sa'an nan a koya musu lissafi bayan an tafi an yi bincike kowane an san matsayin da ya tsaya daga matsayin nan da ya tsaya za a ba malaman makaranta dama su ci gaba da koya musu don a samu karatun shi inganci to na farko kenan na biyu kuma abin da ƙasar ta riga ta yi kamar yadda ya ce ni na ga ƙasashe da dama kamar su abuja inda kayan makarantu gwamnati ba ta sayan ko guda kaya wa'yanga kun ga amma niger aƙalla shekarun da suka wuce miliyar biyu da ɗigo biyar aka hidda don a sai kayan da za a tura ma yara na koyon karatu kenan ana yi gwargwadon hali dai sai ba a ce an shawo kan matsalar duka amma dai akwai sarwa don haka na yadda kice ina kira da duka ƙungiyoyi masu zaman kansu da duka kuma masu hannu da shuni da su ci gaba da kawo ma gwamnatin Niger taimako don a samu a samu sha'anin koyarwa na Niger shi zamanto shina da inganci shi zamanto kuma shina taimakon hoɗuwa da tattalin arzikin ƙasar Niger kuma in kun gane kamar yadda ya ce ai shekarun bayan ga kunga sandika yadda suke dai an samu samun tattaunawa da su an samu zaman lahiya yau kahin kashi sandika ta ce gida ai an jima to wannan ai ma wani cigaba ne Mallam Sha'ibu Dambaji ne fatan ku wani irin hanyoyi kun ga kamata abi ah, ni fata ne fata na shine fatan su saboda duka yan kasa yan kasa muke babu wanda bai fatan lakul din mu eh, ta ci gaba zamanto an samu sakamako duk 'yan ƙasa suna da wannan incin da a cikin babbar dokanmu zamanto eh, tabbatacce ne mhm. shine fata na to mun gode sosai Ƙasar Nijar na cikin ƙasashen duniya da al'ummar su ke yawan haihuwa. Sakamakon ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa na 24 ga watan Oktoba na shekara 2018 a shafin yanar gizo Nijar da Taponet ya nuna cewar a kowace shekara al'ummar ƙasar Nijar na karuwa da kishi 3.83 cikin ɗari. kididdige na wannan wato wannan kididdigen na haifar da koma baya a fannin ilimi da horo sabili da haka ya zama wajibi gwamnati ya zage damtse wajen inganta 'yancin samun ilimi da horo domin kasar niger ta wadatu da kwararrun masana nan da ya muka zo ƙarshen muhawar na istido kalangu ta wannan karin wadda ta yi tsokaci kan kalubale matsaloli da kuma neman mafita kan taɓarɓarewar kan tabbatar da 'yancin samun ilimi da horo a ƙasar nijar mun saurare mu tare da Sha'ibu Dambaji shugaban gamayar kungiyoyin malaman makaranta Kosa Niger Sinasef Alhaji Abdul Lokoko shugaban kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin fararen fulla masu fafutukar inganta al'amuran ilimi da horo a ƙasar Niger Rosen da Jafaru Sale na ma'aikatar ministan makarantun firamare. bakin mu mun gode dauka kasance tare da mu a cikin wannan muhawarar masu saurare kuma an gaishe ku da kokarin da kuke wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu da ke zo muku ta hanyar gidajen rediyo 34 a bakan hudar studio kalangu a cikin ƙasa baki daya nan dai mu za mu dakata sai kuma wani jiko insha Allah ni hawa usman nake muku sallama a wajen injin isa lawale